Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke muku lale a cikin wannan shiri na ranar yau Asabar 8 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin ga kanun labarai. To Aisha wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar New York Times. A yau Asabar shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Wakilan Amurka ya faɗi cewa Amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin Taiwan da kuma hanzarta kai makamai ƙasar. china ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da taiwan wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani a kan ganawar da shugabar taiwan ta yi da shugaban majalisar dokokin amurka kevin mccarthy a kwanan nan to kanin labaran kenan a taskar rahotanni kuma za a ji cewa rundunar sojojin najeriya suna ƙara kaimi wajen yaƙi da 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a ƙasar ko me masana harkar tsaro suke cewa wannan yana nuna maka cewa jami'an tsaronmu na samun nasara a bisa wannan yaƙi da suke yi ba dare ba rana wannan ba karamin ci gaba bane kwarai daga sannan za a ji cewa hukumar alhazan najeriya ta bayyana kuɗin kujerar hajjin bana wanda farashinsa ya zarta abin da aka biya a bara shin ko me ya haifar da wannan ƙari Ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya ba ne duk duniya ne. Kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya. Babban ta abin da zai baka shi ne bambancin kuɗin naira in ka kwatanta ta da dala. sannan za a ji irin kirar da musulmai a jamhuriyar Nijar suka yi wa abokan zaman su mabiya addinin Kirista, Kiristanci waɗanda suka fara shirin bukukuwan Ista a faɗin duniya. Kamar kowace ranar Asabar za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. muna kuma tafa da guzirin watan ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuke aiko mana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin labaran na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na amurka daga ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa ƙasar china sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar new york times ta yiwu rasha ko wasu magoya bayan rashar ne suka fitar da wasu takardun bayanan sirri na sojan amurka da yawa da aka wallafa a shafukan sada zumunta a baya. da suka nuna bayanan da aka sauya da hoton takardun bayanai akan yakin ukraine da aka ɗauka ba a hukumace ba tsawon wata guda abinda wasu jami'an amurka uku suka faɗawa kamfanin dillancin labaran reuters kenan a jiya juma'a ga dukkan alama bayanan sun rage yawan sojojin rasha da suka mutu a cewar jami'an na amurka suka kara da cewa ba a hukumace aka fadda bayanan ba kuma sun bambanta da bincike akan takardun da suka bulla da ake yi takardun sun kuma bayyana cewa amurka ta zuzuta alkalaman mace-macen da aka samu a yakin ukraine shugabannin ukraine sun gudanar da wani taro a jiya juma'a a shalkwatar rundunar kolin sojan ukraine don tattaunawa a kan batun bullar takardar da ke kunshe da shirye-shiryen amurka da na rundunar nato na taimakawa kasar wajen yaƙi da rasha shugaban ukraine volodymyr zelensky ya halarci taron amma bai ambaci batun bullar bayanan ba a yau asabar shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan amurka michael mccall ya faɗi cewa amurka za ta taimaka wajen bayar da horo ga sojojin taiwan ta kuma hanzarta kai makamai ƙasar. yayin da china ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kewayen tsibirin mai cin gashin kansa da yake jawabi a wata liyafar cin abinci a birnin taipei mccall ya bayyana goyon bayan amurka ga taiwan ya ce na sanya hannu a kan kai makaman kuma muna yin duk abin da ya dace don ta kai su zaman lafiya ta hanyar nuna karfi abu ne na zahiri shi yasa akwai buƙatar mu karfafa taiwan mccall ya kara da cewa hanya ɗaya da za a hanzarta kai makamai taiwan ita ce a duba babbar barazana da kuma haɗarin da ke tattare da lamarin da kuma sake tsara jigilar dakon makaman a halin da ake ciki a yau asabar china ta faɗi cewa ta fara atisayen soja na kwanaki uku a kusa da taiwan wani mataki da ake kallo a matsayin mai da martani a kan ganawar da shugabar taiwan ta yi da shugaban majalisar dokokin amurka kevin mccarthy a kwanan nan a jihar california a cikin wata sanarwa da ta fitar rundunar sojan china ta bayyana cewa an fara atisayen sintiri na shirin yaƙi da kuma wani atisaye na haɗin gwiwa mai lakabin joint sword a kewayen yankin taiwan kamar yadda aka tsara ta ƙara da cewa wannan na zaman babban kashedi a kan tunanin yin katsalanda daga dakarun 'yan awaran taiwan da kuma na ƙetare atisayen na da mahimmanci don kare china da ikonta a cewar sojojin a yau asabar ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗi cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar china guda takwas da jiragen saman yaƙi guda 42 a kewayen tsibiran kuma wasu daga cikin jiragen da aka tura sun ƙetare layin da aka shata a mashigin tekun da ya raba tsibirin da ɗayan ɓangaren. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla in an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da kashin labaran na biyu amma yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. rundunar tsaron najeriya ta ce sojojin kasar sun yi nasarar kubutar da kimanin mutane 138 cikin makonni biyun da suka gabata sannan kuma sun dakile aikar 'yan ta'adda daga abuja a ga rahoton da hassan maina kaina ya haɗa mana the past two weeks both and non conducted in the various theater of operations with significance Daraktan cibiyar tattarawa da samar da bayanai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami. Kewa manema labaru karin bayani dangane da gamar da dakarun Najeriya suka yi a cikin makonni biyu da suka gabata. da ke bayanin irin nasarorin da aka cimma. janar dan madami wanda ya fara da shiyar arewa maso gabashin najeriya inda sojojin rundunar operation haɗin kai da ke yaƙi da 'yan boko haram ke ci gaba da kare lagon 'yan ta'addan a yankunan bama askirauba da mafa da kuma chibok inda sojin suka farma 'yan ta'addan suka kuma kashe da dama daga cikinsu tare da kwato bindigogi da harsasai kazalika yankunan dambuwa biyu da manguno dakarun baga ga dakile 'yan ta'addan da suka yi sun kuma cafke wasu masu tallafawa 'yan ta'addan da kayakin abinci kudade da masu ran ababen bukatu na yau da kullum a wani ƙauye da ke yankin kamar kumar gaidam a jihar yobe inda 'yan ta'addan suka kakaba wa mutanen yankin haraji sojojin sun kai farmaki ga 'yan ta'addan inda suka kashe ɗaya daga cikinsu suka kuma kwato kayayyakin fada kazalika a shiyar jihohin da ke tsakiyar najeriya ma dakarun sun kari ga sansanin 'yan bindiga a jihohin benue da ta jihar taraba filato da kogi inda suka cafke tare da sheke wasu 'yan ta'addan da dama bugu da ƙari dakarun najeriya a cewar general dan madami sun gudanar da aikace-aikace a shiyar arewa maso yammacin najeriya inda suka kubutar da ɗimbin mutanen da ake garkuwa da su a jihar Katsina. Kana sun kuma halaka wasu gungun 'yan ta'addan a jihohin Kaduna, Zamfara, Sokoto da Niger. Can a jihohin kudu maso kudancin Najeriya ma sojojin sun dakatar da yunkurin satar mai da kimarsu ya kai na sama da naira miliyan 400 kana sun rushe haramtattun matatun mai guda 50 of 407 million 542,000 860 naira only were denied oil theft within the period in focus. Baki ɗaya dai kimanin sama da mutum 138 ne sojojin suka kubutar da hannun masu garkuwa da mutane yayin da 'yan Boko Haram kuma kusan dubu ɗaya suka yi saranda. al'amarin da masanin tsaro eya komodo baba gama wa ke cewar gagarumin ci gaba ne wannan yana nuna maka cewa jami'an tsaronmu na samun nasara a bisa wannan yaƙi da suke yi ba dare ba rana wannan ba karamin ci gaba bane kwarai da gaske a yanzu a najeriya ya nuna mana dakarunmu sun tashi sun jajirce suna aiki kafada da kafada suna aiki tare don haka ake samun wa'annan nasarori kuma wa'annan nasarori idan aka ci gaba da yadda suke ba da haɗin kai na tabbatar muku da cewa sha'anin tsaro a najeriya zai zama tarihi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Tuwon gaida Hassan Maina kaina. Masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Maryam ta sake dawowa da kashin labaran na biyu. jami'an isra'ila sun ce wasu da ake kyautata zaton larabawa mayaka ne sun kai wasu hare-hare biyu a wurare daban-daban a jiya juma'a inda suka kashe mutane uku tare da jakata wasu shida hukumomin kasar sun ce an kashe wani dan yawon bude ido dan kasar italiya wasu biyar kuma sun jakata a wani harin karan mota a birnin tel aviv a wani harin da aka kai a jiya juma'a da safe kuma an kashe wasu 'yan isra'ila ya da kanwa sannan mahaifiyarsu ta samu rauni a wani harbi da aka yi a yamma da kogin jordan ƙungiyar hamas ta falasɗinu da ke mulki a gaza ta yaba da haran harban amma ba ta ɗauki alhakin kai shi ba mutum ɗaya ya mutu sannan an gano wasu mutum uku a sume bayan da wata gobara ta tashi a wani dogon bene da ke unguwar new charlie a garin karachi kafar yada labaran tribune wani shafin yanar gizo a pakistan ya bayar da rahoton cewa an ceto mutane fiye da talatin daga ginin jami'ai sun faɗa a yau asabar cewa ginin na kusa da wata kasuwa ne gobarar da ta tashi a bene na goma ne ta faru sakamakon matsalar lantarki a cewar don wani shafin yanar gizo na pakistan Madala a gaida Maryam Dole da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa kan rahotanninmu. Musulmi a jamhuriyar Nijar sun taya Kiristoci murnar zagayowar ranar Ista yayin da suka bukace su da yin amfani da wannan damar domin yi wa kasashen Najeriya da Nijar da ma duniya baki daya addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da musulmin duniya ke nosawa zuwa kammala kashi na biyu na yawan azumin Ramadan na wannan shekara, a nasu bangaren Kiristoci ne ke ci gaba da morewa zagayowar ranakun Ista na wannan shekara 2023 a jamhuriyar Nijar. Pasto Abubakar Musa shine shugaban haɗin kan ɗariƙoƙin addinin Kirista a gundumar birnin Kwanni ya yi muna ƙarin bayani kome ake nufi da sallar Ista. Abin da ake nufi da Ista shine a mutuwar Annabi Isa kuma da sa daga da matattu annabi isa ya mutu a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu kenan tun daga ranar juma'a muke ta hidimomi na esta zuwa ranar yau da kuma ranar gobe duka muna cikin hidimomi ne na esta to wannan shine ke nuna dukkan duniya ko dukkan kiristocin daga cikin duniya suna da wannan murna suna da wannan farin ciki da addu'o'i da azumi suna kai godiya ga Allah da kuma roƙo ga Allah ta wurin alherinsa domin ubangiji Allah ya tabbatar da alherinsa kuma da rahamarsa bisa ga alheri wanda ya muna a cikin kasashen mu baki daya domin shi Allah mai alheri alheri ne sallar ta ista ta bana na zuwa ne daidai lokacin da musulmin jamhuriyar nijar ke ci gaba da gudanar da azumin ramadan na wannan shekara inda suka yi amfani da wannan damar domin yin kira ga kiristoci da su yi amfani da wannan lokaci na ista domin wa kasashen jamhuriyar tare tarayyar najeriya da ma sauran kasashen duniya addu'o'in neman samun zaman lafiya mai daurewa kamar yadda shugaban kungiyar haɗin kan mabambanta addinai sidir na birnin kwanni malam muhammadu dan waziwa ya mini ƙarin ƙarin bayani Allah da kai ya ce muna wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati na jahannama dakhirin Allah ce ku roƙe ni ni in ji Allah ce zan karba muku yace waɗanda ka girman kai ba su roƙona ba su ambata ta da su da bukata wuri na za su shiga wata jahannama kalkalci dan haka da sun yi ibada sun ƙare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowane mu mu yi addu'a mu roƙa mu ƙasan mu zaman lahiya mu roƙa mu makwabtan mu zaman lahiya kai mu ma roƙa ma duniya gaba ɗaya zaman lahiya tunda Allah shi ka bada zaman lahiya in ko mun ka roƙi Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa mana ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi ya ce mana ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanki in kun roƙi Allah Allah ya amsa dan haka Allah muna ta roƙo ne dare da rana balle cikin wanga wata watan Ramadan wurin tsayuwar dare da wurin tafsirrai da wurin zamantakewa duk muna karanta alqur'ani littafin Allah muna addu'a su ma muna roƙon su su ma ƙarƙashin abin da suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Niger da Najeriya da sauran duk makwabtan mu ba Najeriya ɗaya ba ba Niger ɗaya ba ba Mali ɗaya ba ba Burkina ɗaya ba ba Libi ɗaya ba duk inda muke da makwabtaka kai sai mu ci ma duk duniya gaba daya Allah ya kawo mu zaman lahiya shi kawo mu kwanciyar hankali su ma kristocin sun yi barka da ma marhaba bika da wannan kiran da musulmi suka yi musu inda tuni suka yi kira ga mabiyansu da su roki Allah don zaman lafiya ya sa samu a jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya kamar da Fasto Abubakar Musa ke bayyanawa. Abin da zan ce musu rike da addu'a muna addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasar Nijeriya da kuma ƙasar mu ta Nijar baki daya. Muna buƙatar rahamar Allah a cikin ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin ƙasa. A dai kowane lokaci dama ta samu irin wannan ta ista ta wannan shekara akan ƙara ganin haɗin kai tsakanin musulmi da kiristoci a jamhuriyar Nijar abinda ke nuna kowane ɓangare daga cikinsu na iya nasa ƙoƙarin domin dawobar da zaman lafiya mai daurewa a cikin wannan kasar haruna amman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to an gaishe ka haruna yanzu kuma sai najeriya inda hukumar halasai ta kasar ta kayyade kudin aikin hajin bana kan naira miliyan biyu da ɗigo takwas ga kowane mahajjaci wannan ya bambanta da naira miliyan biyu da digo biyar da ta saka biya a bara. Ko menene ya haifar da wannan bambancin wakiliyar muryar Amurka na dauke da wannan rahoto Madina Dauda. Aikin hajji na ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma ana so mutum ya yi aƙalla so ɗaya a rayuwarsa. Amma saboda bullar cutar coronavirus ba ya aikin hajji ba har na tsawon shekaru biyu daga shekara ashirin zuwa shekara biyu. Kuɗin kujerar aikin hajji a bara sai da ya kai naira miliyan biyu da ɗigo biyar. Bana ma an samu ƙari a kuɗin kujerar. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa zikirullahi kulle Hassan ya ce maniyaci zai biya naira miliyan biyu da ɗigo takwas kafin ya yi aikin aikin hajjin bana. I would now like to announce Hajj Fair as follows. Maiduguri and Yola departure centers in the northeast, the pilgrims in those places are meant to pay 2 million 890,000 and this includes their BTA. Zikirullahi ya ce farashin ya kai nau'i takwas inda jihohin Borno da Yobe ke kan gaba yayin da jihohin Lagos da Ogun suka fi naira miliyan biyu da ɗigo tara. kenan an samu ƙarin sama da naira dubu ɗari uku idan an kwatanta da wanda aka biya a aikin hajjin shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Zikirin Lahi ya ce rashin daidaiton farashin ya faru ne saboda jihohin arewacin ƙasar sun fi jihohin kudu kusanci da Saudiya. Kwamishinan kula da gudanar da aikin hajji Abdullahi Magaji Harɗawa ya ce ƙarin ba Najeriya kaɗai ya shafa ba duk duniya ce. Ƙarin farashin ba wai kawai a Najeriya ba ne duk duniya ne. Kowa ya sani akwai tsadar rayuwa duk duniya. babbanta abin da zai baka shine bambancin kudin naira in ka kwatanta ta da dala kuma kashi 97 bisa ɗari na kudin aikin hajji da ake biya a najeriya sai an canja shi zuwa dala saboda wannan clearly ya nuna cewa hakika kudin farashin aikin hajjin bana dole ne tsada wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa hukumar alhazai ta ƙasa ta ba hukumomin alhazai na jihohi zuwa ƙarshen wannan wata su kawo kuɗaɗen su da suka tanada saboda a samu a kammala shirin jigilar alhazan akan lokaci mai aliyu usman Usman shine sakataren hukumar alhazai na jihar Yobe ya yi tsokaci a kan batun. Wajen dokokin ai ba dokokin Najeriya ba ne, dokokin na Saudi Arabia. Wasu abubuwa da aka shiga contractual in ka duba ba mu ne za mu yi shi ba. Airlines dole sai ka ba su kuɗi. Su can gidaje da aka kama sai ka ba su kuɗi. Inda za a dafa abinci sai ka ba su kuɗi. So dole a nemi kuɗi yayi. Kuma alhamdulillah bana ɗin ka gani akwai lokaci yayi. Dan lokaci kuma yanzu lokaci ai tinti ne aka ba mu lokaci ko ya rimitin 50%. Yanzu kuma aka shi mana mu ƙarisa wanda ya saura kafin wannan lokaci. Insha Allah muna ganin cewa za mu iya rimitin. Ganin cewa bana Najeriya tana da kujeru dubu casa'in da biyar ga kuma ƙarin kuɗi. Ko Najeriya za ta iya cike gurbin da aka bata kuwa? Jami'i a hukumar alhazai ta Sokoto Shehu Muhammad ya yi bayani. Eh ga dukkan alamu muna ganin yadda mutane ke da mutane gaskiya suna da sha'awa suna da ƙishirwa zuwa aikin hajji. To inda mutum zai samu kuɗi shi kaga ba haƙƙin ka ne ka ce ba amma ga dukkan alamu yadda maganin mutane cewa suna shigowa wajen buɗe kujera to ga dukkan alamu insha Allah za a cika wannan gudu. kamfanonin jiragen sama da aka amince da jigilar maniyata daga jihohi su ne airpeace da azman da flynas da aero contractors da max air an amince da jirage masu zaman kansu guda biyu arik da value jet hukumar alhazan ta ƙudiri aniyar ɗaukar duk wani ɗan ƙasa da ya rajistar aikin hajjin na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaida Madina Dauda da wani rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani a dawo lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya yake kammala tattaunawa da shugaban hukumar Road Safety Shiyar jihar Ogun ko kwamanda Umar Yardu da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal inda a yau za mu fara ne daga kira da shi shugaban hukumar Road Safety ke yi wa direbobi da masu fasinjojin da ake ɗaukar su ba da bata lokaci ba ga tattaunawar. na kira ga direbobi su bi dokokin kasa yadda ya kamata sannan su kuma fasinja su sani cewa fa ba wai zombi suke ba ko abin nan idan sun ga direban su yana wani abin da bai kamata ba ya kamata cikin natsuwa su dan faɗakar da shi cewa to wannan gudun da yake fa yayi yawa da Allah ya rage je a hankali don kaga akwai misalin wata mata 2021 yana jan wajajen watan april ne ko sun taso daga lagos za su je ekiti suka lura direban na nasu dai yana misbehaving ya bai irin kamar akwai rashin zuwa tare da shi kuma yana mugun gudu da ganganci yana sa kai yana overtaking anyhow duk hankalin su ya tashi suka yi magana sau daya bai kula su ba suka yi mashi magana sau biyu bai kula sai suka lura mutum fa eh, kamar bayan cikin hayyacinsa ka san mutanen nan masu ilimi ne sai suka duba a intanet suka ga lamba lamba ta official line ina sai suka kira ni kuma kaga mu ba mu kashe waya ko silent ba mu sata ko da dare ko anytime aka kira za a same mu suka kira sai na daga sai ce da Allah kuma ke tsora ne na Ogun state na ce da Allah sun taso daga Lagos ne amma gashi za su je Ekiti amma sun lura cewa direban su kamar baya cikin hayacin sa idan yana wasu abubuwa wanda suke da hatsari ga rayuwarsu ce to suna daidai ina suka ce to suna sun ta sama ogiri yanzu na yanzu yadda za a yi idan suka kai ogiri kada su kada su nuna wani fada ko tashi hankali da direba din ma cikin da su ga ba da Allah akwai mai dan lalura hitsari haka da sauransu da an tsaya abin nan to da ya tsaya su nan sai su gaya mu da kuma inda suka tsaya sai ya aika mutane wanda ka san muna da ofis na wurin eh, su aka yi haka ko suna isuwa sai su suka ce a ah, suna dan kojin lalura da Allah ya tsaya sai aka sa kuma sai ya tsaya yana tsaya sai suka kira cewa ya tsaya kuma ga inda suke sai ne zaburar da mutanen mu na nan ƙungiyar na ce su je ga mota kaza mai lamba kaza ta tsaya wuri kaza su je su ga me ke faruwa don ga irin complain da na samu su suna zuwa kuma na ce su je da breathalyzer akwai abin da muke auna numfashin mutum don mu ga eh don muga cewa ko da ya sha giya ko wani abin nan wannan dai na auna level na giya ne barasa e na cikin na cikin na cikin mutum ba za ya tugo da ko aka auna shi da wannan breathalyzer ne sai aka tabbatar cewa lalle ya sha barasa sosai rawa eh, to kaga ba da a yi wannan mota mu bari ta wuce muka zo da motar nan ofis namu muka buga waya a can gareji moto park inda shi direban ya yi lodi hmm. cewa to ga halin da ake ciki mu yanzu mun kama wannan motar kuma ba saki ne za mu yi ba ka su aiko da wata mota clean da driver ya zo ya ɗauki waɗannan mutane su ci gaba da tafiya su kuma haka suka suka aiko mana wata direba da wani direba clean da direba da mota da yake lafiyayye su je da su shi kuma wannan direban muka lalatar da shi da yadda ya kamata. yankin garin ogere da ke jihar ogun a kan titin hanyar lagos wuri ne da ke da cunkoson motoci musamman tankuna yaya kuke yi da wannan matsala. a to alhaji hassan wannan ai ina cewa abu ne wanda yake yanzu ya zama tarihi saboda ina ganin tun february 2020 watan watan biyu na waccan shiga ta gabata muka yi clearing ogi da gaba dai duk wannan gridlock din ya kau a ah, to sai dai kuma ina na tabbatar da yanzu da kana zuwa daga daga ibadan dai ta nan ka biyu kaga cewa wurin is clean to mun samu wannan nasarar ne saboda irin operations da muka yi irin special aikin da muka yi a wurin nan kuma tare da haɗin kan waɗansu stakeholders na san na je wajen lokacin tare da 'yan sanda 'yan civil defense kai har da sojoji wala mun tafi da su da kuma eh, 'yan correctional service eh, da sannan kuma mai amfani da wasu stakeholders a nan kamar su 'yan union ɗinsu na tankoki btd nupeng eh, mai amfani da su da kuma community leaders akwai sarakunan hausa guda biyu a wurin nan da kuma bale wani sarai wani shi ma basarake ne nasu na yarbawa so duk waɗannan stakeholders namu ne mai amfani da su sai da muka faɗakar muka faɗakarwa sosai muka yi gangami muka faɗakar da mutane sosai sannan muka ba da lokaci cewa a jayi wannan lokacin fa yana yi muka zo da karfin mu kuma da karfin ikon Allah da ikon Allah Allah ya ba mu nasara muka yi clearing one time one day just one day muka yi wannan operation din kuma Allah ya taimake taimake mu muka yi nasara to tun lokacin wurin has remain cleared to sai dai ana samun wasu tankuna suna fakin har yanzu kamar misali da daddare me kuke yi ko kuma me za ku yi ga wannan eh, na samu wannan report cewa suka lallabo da dare kamar karfe tara haka na dare sai su faffaka motoci gehe gehen titi su je su yi ta harkokin su amma a as a kamar karfe biyar sai su zo kuma su daddaki motocin su ta su mu abin da ba musu ma dai a yi fakin ɗin gaba ɗaya gehe gehen titi nan ba a son haka nan saboda haka sai muka zo muka sake organizing wani muka shirya wani kuma shi ma special operation na dare eh su ma da waɗannan stakeholders muka kira su muka zo shi ma da karfin mu sosai muka zo Allah taimake mu muka yi aiki har zuwa sha biyun dare muka kakkama na kama ina jin mun jera kwanaki kusan biyar muna wannan aiki alhamdulillah amma still ina kira ga mutanen mu eh, da ogiri drobin tirolili drobin tankoki drobin trucks da yake mahiyanci mutanen mu ne hausa kamar nan ogiri ma kamar garin hausa ne ba ma kama ba garin hausawa ne ina kira sil gare su kuma na san suna sauran wannan gidan rediyo mai tarin albarka ina kira gare su su wannan dirobin da yake na san yes yan umu da yan arewa hausawa mahiyanci su ne suke zama a wurin nan to don allah su ci gaba da kiyayewa daina wannan fakin na na rashin ga'ida ko da dare ko da rana. To madalla, a nan ne muka kawo ƙarshen tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu ko komanda Umar Yardu, shugaban hukumar Road Safety Shiyar Jihar Ogun da ma wakilin Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Musamman Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla albarkacin wannan wata na azumi ga nasihar falalar Ramadan. ni ne inuwa zubairu bauchi a wani hadisi mai nuna falalan wata ramalana da azumin kansa ya ce a takun ramadan sayidu shuhur waluhu rahmatun wa wasaduhu magfiratun wa asirahu itikun minan nar fi lailatun khairu min alfi sharin man man hurimaha fagar hurima al kulluhu wato ya ce eh, wani wata ya zo muku shine wata ramalana shugaban watanni duk cikin watanni ba shugaba sai wata ramalana ya ce farkonsa rahaman allah ne tsakiyansa gafarta zunubi ne karshensa yau ta wuyaye ne daga barin shiga wuta wato kaga kamar alfanu ne goma na farko goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah to duk ba maganan wuya a nan tunda abin da farkonsa rahama ne tsakiyarsa kuma gafara ne karshe kuma yan ta wuya ga barin shiga wuta to me mutum ya rasa ai ya samu komi jazakallahu khairan yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya shine mu na farko a yau. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika sace gomman mutane a jihohin Zamfara da Katsina da wasu 'yan bindigar suka yi abin tashin hankali ne. Muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu da su kara matsakaini wajen kawo karshen sace-sacen al'umma da 'yan bindiga suke yi a jihohin Zamfara, Katsina da Neja. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin amin fi amin. Sai kuma sako na gaba ya ce musulmai a duk inda muke da fatan za mu yi amfani da wannan wata na azumin ramadana mabiya addinin kiristanci kuma da fatan za ku yi amfani da bikin good friday da easter monday mu yi wa kasashenmu addu'o'in neman zaman lafiya da shugabanni na gari duba da ganin na wato kasashen na bukatar addu'o'in sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Madalla kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam ta sake dawa da labarai a takaice. Wasu sabbin takardun sirri da suka ba da dalla-dallan bayanan tsaron ƙasa na Amurka daga Ukraine zuwa gabas ta tsakiya zuwa China sun bayyana a shafukan sada zumunta a cewar jaridar new york times ta masu sauraro da haka ne zamu karkar shirin namu na ranar yau sai kuma can an jima da karfe tara da rabi agogon najeriya nijar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt mu sake dawa da shirinmu na karshe a yau yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe haruna hamza da injiniyan mu patrick dayani aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi ai buɗe baki lafiya.